Absadullah Palace babban wuri ne mai matukar girma da yalwa gaba ɗayansa wurin shimfiɗe yake da wata haɗaɗɗiyar ciyawar roba kodiya shar da ita yayin da aka ba aka ko ina da furanni kala-kala masu matukar kyawun da suka yi matukar ƙara haska wurin a gefe gida guda kuma wani haɗaɗɗen bildin ne mai kimanin hawa biyu wanda cikin sa yake jere da ɗakuna sai daga bangare ɗaya kuma wani tafkeken su mai ne ɗauke da wasu tayoyin roba tare da bulu ɗin ruwa a cikinsa yayin da bakin swimming pool ɗin kuma aka ba aka zagaye ta da wasu haɗaɗɗun kujeru masu kama da gadaje bayan kujerun kuma wasu irin haɗaɗɗun furanni ne a dashe sai daga can cikin wurin kuma wasu kujeru ne na roba kafe da mutane a suka kasance zazzaune a kansu wasu na cin abinci yayin da wasu kuma suke shan drinks kusan duk wanda zaka kalla a wurin zaka gansa ne tare da budurwarsa suna zaune A nan cikin sumin fil ɗin ma wasu 'yan mata ne da samari suke ta faman wanka suna watsawa juna ruwa. Sanye mazan suke da baksa kawai wanda jikinsu aka rubuta a sadin La Palace. Yayin da su kuma matan suka kasance sanye da wasu 'yan ƙananan riguna tare da gajerun wanduna waɗanda su ma duka jikinsu yake zane da asadar La Palace. Daga kan kujerun da suke a bakin ruwan nan ma wasu 'yan mata da samari ne ɗaure da towel a ƙugunansu. kishingiɗe suke hannun sa rike da kwaf ɗin lemo duk wanda ka kalla a cikin wurin nan ba sai an faɗa maka ba za ka san yayi matukar tarawa ko kuma an tara masa duba da kalar motocin da suke ajiye a parking space da kuma yadda skin ɗin jikinsu take A hankali ya ci gaba taka motar yadda ka san ba zai tafi ba. Tunda ya shigo gaba ɗaya jama'ar da ke cikin wurin hankulan su ya dawo kansa. Yayin da 'yan matan da suka kasance a cikin wurin waɗanda mafi yawan su tare da masamarin su suke suka fara mimmiƙewa tsaye suna masu gyara jikinsu. Kana suka fara tattakawa suna masu tosar inda motar su take. wani haɗaɗɗen yadda da yake daga can cikin wurin ya tunkara da motar ta saka dangada kallon yadda haɗaɗɗun 'yan mata ke ta zuwa suna giftawa al'amin yayi tukun ya bude baki yana mai fadin. Dan iskan banza kawai wato kai da zaka zauna a yi hawa da kai ka kwambace ka taho wurin da zaka lodarwa kanka zinubi, ko murmushi yarima asad ya a daidai lokacin da suka karasa bakin gate din nan tukun daga bisani ya bude baki yana mai fadin. hausawa dai kan ce abokin dan iska dan iska ne kaga kenan daga ni har kai duk san makar kuma idan ka isa har mu shiga wurin nan mu fita kar ka kuskura ka daga kai ka kalli wata yarinyar lallacen malam rufe min baki tunda ni ba dutse ba ne don uwarka. Alamin ya faɗa yana mai sakin kwafa da ƙarfi domin shi har yanzu haushin Asad yake ji saboda ya yi matuƙar tama ranar yau ɗin nan amma gashi lokaci ɗaya duk ya rushe masa ita. Malam ni sauke ni a nan na ƙaraso daga baya domin ko ga zafafan cikas nan suna buƙatar a taya. Alamin ya faɗa yana mai kallon yadda haɗaɗɗun 'yan mata ke ta kai kawo a saitin inda motarsu take ta cikin gilas ɗin. Daga da ya kasance ɗauke da baƙin tintek a jikinsa. Ta bai baki Yarima a Asad ba tare da ya ce komai ba. haka kuma bai buɗe masa murfin motar ba sai ma danna hancinta da ya zuwa cikin haɗaɗɗen wurin da aka wangale masa gate sa black ne mai tsananin kyau da ɗaukar hankali a gefe guda kuma na cikin na cikin wurin yayin da gefensa kuma wani tafkeken sumul ne wanda gefensa yake zagaye da 'yan gadaje ya kasance sosai wurin ya yi matuƙar haɗuwa fiye da na farkon sai dai shi wannan bai kai wancan girma ba kuma babu ko mutum ɗaya a cikinsa sai su da suka shigo yanzu kawai daga can ƙarshen wurin kuma daga cikin jikin bango wasu dan ƙananan karan kosassun dokuna ne fari da marum ɗaure a jikin garkensu suna cin dusa direct ya parking space da motarsa Dan gajeren tsaki ya saki yana mai lumshe idanuwansa saboda yadda al'amin ya fara takura masa da masifarsa. A hankali ya sa hannu ya buɗe murfin motar, tukunna ya zira kafafuwansa daga waje bayan ya ɗauki wayarsa ba tare da ya tanka wa al'amin ba. Kana ya fice duka yana mai tuyawa, ya doshi bakin ruwan nan kai tsaye. Buɗewa shi ma al'amin ya fito yana mai juyawa ya doshi gate ɗin da suka shigo. Dan miyar ya je ya dubo wata cikin 'yan matan da suka wuce a waje tukunna su dawo. Banza kawai ballagaji mara aji. Yarima Asad ya faɗa a lokacin da ya zauna kan ɗan gadan da yake bakin su ɗin yana mai kallon al'amin. Tukun daga bisani ya maida idanuwansa kan sai yana mai fara shafa ta. Wata irin azababbiyar mota ce sabuwa gadagal ta danno kanta cikin wurin. Daret ta wuce inda aka tanada don ajiye motoci. Fakin mamallakin motar ya tukun daga bisani aka buɗe murfinta. fararen kafafuwanta da suke sanye da wani mugun heels hilshu ta fara zurowa waje tukun daga bisani ta fito duka tana mai sa hannu ta rufe murfin sannan ta juya tana mai kai idanuwan ta bakin ruwan nan murmushi ta saki sabo saboda yadda ta hango sa zaune cikin shigarsa da take mugun tafiya da ita wacce a kullum idan ta gansa a cikin ta sai ta ƙara jin ta tsinduma a cikin kogin ƙaunarsa fara ce doguwa siririya tana da dogon hanci tare da ‘yan madaidaitan idanuwa a kan fuskarta, sai bakinta da ya kasance shi ba za a ce masa ƙarami ba, haka kuma ba za a kira sa da tafkeke ba, wato a taƙaice dai tana da kyanta daidai misali. sanye take da blue crazy jeans da ya matukar kama jikinta sai red t-shirt mai gajeren hannu wacce take dauke da kwalliyar fulawoyi a kanta yayin da kanta kuma ya kasance a bude ko daraja dan kwali bai samu ba sai uban jan gashin attaja da yake zube a gadon bayanta yana reto rike take da yar karamar jakarta wacce ta ta kara ce kala daya da takalmin da ke sanya a kafarta mai matukar tsini da sirantaka yayin da ɗayan hannun nata kuma ya kasance rike da wayar ta kira iPhone 13 Pro Max ita ma Bilkisu Abubakar sardana kenan wacce ƙawayenta suke kiranta da Billy Baby ɗaya gwamnan jihar Wasai mai ci a yanzu sun haɗu da Yarima Asad ne a Oxford University da ke Ingila a lokacin shi yana mastaran digiri ɗinsa yayin da ita kuma take digiri Tun daga ranar da ta ɗora idanuwanta a kansa, gaba ɗaya komai nata ya sauya. Duka lissafinta ya rikice take masa wani irin mugun so. Ita da kanta ta kai kanta wurinsa tun suna can, har kuma ya gama karatun sa ya dawo gida ba su raba ba. Tunda ta dawo har ta so wurin shi, bai ɗago bai ɗago kai daga kan wayarsa ballan tana har ya kallo ta ba duk da ya ji zuwan nata sarai hello baby hello baby ta faɗa cikin yauƙi tana mai zama a kusa da shi tukun daga bisani ta faɗa jikinsa tana mai rungumarsa kana ta kamo wayar da yake aikin shafawa tana mai kai idanuwanta kanta murmushi ta saki saboda ganin da ta yi ba tare da wata yake wayar a wayar ba kamar yadda ta dama ba ta yi tsammanin ganin hakan ba saboda yadda ta sansa da mugun jan aji akan yan mata domin ko ko ita sai da ta ci bakar wuya kafin ta samu ya fara kula ta kala bai ce mata ba sai ma janye idanuwansa da yayi daga kanta yana mai daure fuska saboda wayarsa da ta karbar masa wai me ya faru ne babe na kana ta faman daure fuska ko kallo na ma baka baka yi ba ta faɗa cikin muryar shugaba tana mai sake kwanciya a jikinsa tare da ɗaukar hannunta ta ɗora akan kirjinsa tana shafawa biye mata hannu yana mai janye ta daga jikinsa kana ya ja ɗan guntun tsaki kallon kanta ta fara yi baki sake tana mai son sanin laifin da ta masa da har yake ture ta yana mata tsaki kash I'm sorry baby, wallahi ni ba wai na amshi wayar ka bane dan nayi maka bincike. Ta faɗa tana mai cewa saboda tuno laifin da ta da ta yi gare sa. ki har kin isa ki hana ni kula wata ne idan na so yin haka ya faɗa cikin kaushi yana mai kafe ta da idanuwansa da sauri ta girgiza masa kai duk da dai ba karamin bakin ciki ta ji da kalaman nasa ba sai dai kuma idan da sabo ya ci a ce zuwa yanzu ta saba da irin wayannan maganganun nasa domin kuwa tun farkon haduwarsu yake mata haka sannan kuma har kawo yau bai taba budar baki ya ce yana son ta ba sai dai ita ta furta masa dama kuma shi ta fannin sa haka yake tunda yake bai taba kallon wata diya mace ba yace ce yana son ta sai dai su su ce suna son sa dan ko shi a cewar sa ya ba a haifi ba a diya mace ba ba a haifi ya da zai bude baki ya ce yana son ta ba kuma ba za a taba haihuwarta ba a duniya ko yar gidan uban wace kuwa I'm sorry babe I promise I will never do that again ta faɗa tana mai durƙusawa ta ƙasa ta kama kunnuwanta a gabansa bayan ta mararece fuska it is your own concern ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba yana mai taɓe baki murmushi ta yi da jan hakan daga gare sa domin kuwa ta san ya riga da ya huce tun da har ta furta haka hakan ya sa ta miƙewa da sauri tana mai faɗawa jikinsa ta rungume ta ƙamƙam kun ta ɗau fuskarsa tana mai kai ta setin tasa fuskar ta haɗe su wuri ɗaya sannan ta ɗan daga lips ɗinta kaɗan tana mai hura masa iskar bakinta akan fuska kana daga bisani ta buɗe bakinta tana mai faɗin I love you so much my prince Kala bai ce mata ba sai kallon cikin idanuwanta kawai da yake yi shi ma a hankali ta ci gaba da matsar da fuskar ta setin tasa har ta samu damar damar haɗe tsinin hancinta da nasa tukunta matsar da lips ɗinta tana mai ɗora su akan nasa kana ta zaro ta, tana shirin lasar nasa da sauri ya janye sa daga jikin tata yana mai juyar da kai gefe ga lalata bisa da kallo baki a sake sannan kuma a hankali tashi saboda bai cika yi mata irin haka ba sai har idan yana son su yi faɗa da ita cikin rawar murya ta buɗe baki tana mai faɗin what happened again baby i'm not in the mood ya faɗa yana mai jan wayarsa ya ci gaba da shafawa ba tare da ya kalle ta ba Please baby, I said I'm sorry. Ta sake faɗe tana mai ƙara faɗawa jikinsa. Mm-hmm. Ya faɗa ba tare da ya kalle dai. To please ka tsaya ka ji. Ta faɗa tana mai sake kan lips ɗinta kan nasa. Ta haɗe su wuri ɗaya. Bai hana ta ba yanzu sai dai kuma bai taya ta ba. Sai ta kaɗai kawai ya bari tana ta faman aikinta. ganin da ta yaƙi ware kamar yadda take so ne ya sanya ta ƙara da baibaye sa sosai a cikin jikinta tukun ta fara jinsa da ƙarfi ba tare da ta sakar masa bakinsa ba daga cikin nata ba Binta ya fara yi ba tare da ya mata musu ba, har ta samu nasarar matso da su bakin kujerar nan. Tukun ta ci gaba da kisin ɗin bakinsa cikin sauri, kana daga bisanin ta shammace sa, tana mai fuskanta bincika sa suka afka cikin su mai ful ɗin nan a tare. Babban zaure lokus Unguwa ce wacce take a gaban gidan sarkin Wasai, unguwa ce ta masu hannu da shuni. Daidai gwargwado, duk gidajen da suke a cikin unguwar sun kasance manyan ginannuka ne na bene sai dai kuma a hakan wani ya fi wani girma. Wani ɗan madaidaicin gida mai matsakaicin girma, bakar motar kira Corolla LX ta danna kanta cikin gate da yake a buɗe. farfajiya ce mai girma daidai misali a cikin gidan yayin da aka ba aka kawata ta da wasu haɗaɗɗun kujerun silba daga can gefe zagayen compound ɗin yake da furanni masu matukar kyawu da ɗaukar hankali dalar matukin mota ya wuce parking space inda wasu motocin har guda biyu suke fake a cikinsa da ita tukun ya farka ta ya faka ta a wurinta kana ya buɗe murfin motar ya fito hannunsa rike da jakarsa fari ne dogo mai kimanin shekaru 40 a duniya Sanya yake da dark blue din shadda tare da bakar hula a kansa yayin da takalman kafar sama suka kasance baƙaƙe sai tsintsiyar hannunsa kuma da take daure da bakin agogon fata mai tsananin kyawu ita ma daga kai sama yana mai kallon yadda gizagiza ke ta haduwa alamun ruwa na kusa kenan kasancewar yanayin damuna da ake ciki tukun daga bisani ya sauke kan nasa ƙasa yana mai kai tafin hannunsa kan fuskarsa ya shafi sajen da yake kwance lublub a kanta har zuwa dogon gemun da ke manne a jikin harbarsa da ya sha gyara yana ta faman shainin kana daga bisani ya fara da kafafuwansa yana mai dosar kofar da za ta sada sa da cikin gidan nasu da sallama dauke a bakinsa ya danna kansa cikin dan madaidaicin falon da yake dauke da kujerun kasar toki a cikinsa wa alaikum salam dattijan mutumin da shekarunsa za su kai 60. da biyar a duniya ya amsa masa tare da wata tsohuwa take zaune akan kujera dattijan mutumin na bare ayaba yana bata barka da huta abba ina yini matashin mutumin ya faɗa yana mai zama akan kujera da take fesin ɗin wacce suke a kai lafiya kalo malam ahmad fatan ka dawo lafiya kai ma dattijan ya faɗa yana mai sakar wa ɗan nasa murmushi lafiya kalo wallahi abba sai dai kawai gajiya da na kwaso sosai shi ma mutumin da aka kira da Ahmad dan ya faɗa yana mai faɗan ya mutsa fuska to ai da ma gajiya ta zama dole tunda ai aikin da za a gajin ai mahaifin nasa ya faɗa yana kallon sa kai dalla ta rufen baki kai ma gajiya ko ko zallar ragwanta irin tasa tsohuwar matar da ke zaune akan kujera tana cin ayaba ta faɗa tana harara wanda aka kira da Ahmad tukun ta dora da cewar yanzu Abdul Karimu kana gani ɗanka ya shigo har inda nake amma bai gaishe ni ba sai kai kaɗai ya gaisar shine ko kai masa faɗa tsabar duniya ta lalace ko ta faɗa tana mai cewa kamar za ta saki kuka a'a umma umma ta ki ya hakuri ai yanzu shi ma zai gaishe ki kin ga magana muke ne shi yasa bai yi ba tun farko ya faɗa yana kallanta tukun ya juya barin da dan nasa yake yana mai sakin murmushi ya ce kai gaishe min da uwata tun kafin ranka ya ɓaci yanzu yanzu ina ai abin ba ma zai je da haka ba abba na ya faɗa yana sakin murmushi Tukunya sake buɗe baki yana mai faɗin kakata ina yini barka da gida ya aka ji da tsufa kuma Daure fuska ta ta ma ba tare da ta amsa masa ba, sai wata muguwar uwar halala ta buga masa. Tukun daga bisani ta bude baki tana mai fadin. amma ai da uwarka kake gaisarwa, ba za ka ce mata ya tsufa ba. Tafe baki ya shi ma ba tare da ya tanka mata ba, yayin da shi kuma mahaifin nasa yake ta faman gumtse dariya, domin ko shi da kansa ya san umman tasa bata so jikokinta ba ta so jikokinta suna ce mata ya tsufa. Ina umi take ne abba? Sheikh Ahmad ya faɗa yana mai kallon mahaifin nasa. tana sama tana aikin tunaninta na sabo da ka tafi kabarta cikinsa mana mahaifin nasa ya faɗa yanayinsa na sauya lokaci guda shi ma Sheikh Amar gaba ɗaya sauyawa ya jikinsa duk ya mugun yin sanyi yayin da ita kuma kakar ta ta buɗe baki tana mai faɗan aini na rasa gane wace irin mace ce tu. a ce shekaru ɗaiɗaiɗai har kimanin shekaru talatin da faruwar abu amma kullum jiya iyau abu ya ƙi ya wuce ta sauraro a nan za mu dakata ni ma mi